Alhaji abubu kai ne ido da kunnen gwamnatin Najeriya a bangaren New York. Na san maganganu da tambayoyin da aka yi ba su kaɗai ne damuwa 'yan Najeriya mazauna Amurka ba. Waɗanne ne wasu kuma da ba a yi maganar su wanda suka damun mutanen Najeriya da ke zaune a nan? Na ɗaya dai an ɗan taɓa kaɗan shine na maganar zaɓe. Wannan ɗan Najeriya da ke zaune a wajen Najeriya yana so shi ma a bashi hakkinsa na ƙuri'a. to wannan abu ne wannan zai taba faruwa kuwa zai faru ah. zai faru amma ni amma ka ji nan da dadewa an san koyaushe za a iya yi malaliyu. domin ni na ba su shawara hmm. cewa na zauna Nijar shekara ta biyar a Nijar kuma abin da na sani cewa shine duk inda Nijar take da embassy a duniyan nan dan Nijar yana yin zaɓe. Ah. Eh. eh kwarai da gaske duk innan Nijar suke da embassy dan Nijar yana zabe a wannan kasar me yasa Najeriya take shakkun fara wannan ne wato kasan muna da wani wani matsala guda kullum kan mi san mu fara abu shi ne wuyan kullum kuma sai ka ga mutane muna da mutane 'yan kasuwa wannan yake kuma wani lokaci ba da san kasar ba sai su zo su rikita abin a rikita shi a rikita shi har ka ga ya fita hankali kudin da za a kawo na abin sai ka gwamnati ta ce a bari misali maganar identity card mm, katin shaidar ɗan ƙasa katin nan da naira miliyan goma sha hudu aka so a fara lokacin umar shinkafi yana minista na internal affairs miliyan goma sha hudu da ta yi mana da yanzu an manta kuma wallahi malali na gaya maka cewa wannan rigingimu na, rashin tsaro da sauransu da muke da shi shine domin ba mu san mu suwaye ba mai unguwa nawa ne a garinku ko a garinmu yanzu mai unguwanmu na kano na unguwa unguwata kenan a kano mai unguwata na kano na sharfadi ba zai iya gaya maka yawan mutane da suke shekaru goma sha takwas zuwa sama ba amma kafin alif 1979 idan ya bincika yana da abin a rubuce domin abubuwa da aka soke haraji da jangali wannan abu biyu da aka soke ba ƙaramin hasara suka ja ma najeriya da aka soke haraji kaga an daina sanin ba san musu waye ba na biyu jangali fulani da aka haifa daga 1979 zuwa yanzu ba su da state yawo kawai suke amma a da duk shekara za su dawo gida za a yi wa shanunsu huji za a ba wa shanunsu magani kuma za a ba su magani da zai ɗauke su har su dawo wata shekarar ba tare da biyan kwamfani kana jin wannan yana da alaƙa da wasu sarakunan gargajiya ayyukan su na da na rike doka na kula da tsaro da shauransu a kwarai da gaske yanzu me yasa jigawa suke zaman lafiya gwamna sulalami lamido da ya hau gwamnati sai ya gane cewa to abin fa ya kamata a yi kenan a barwa sarakuna jama'a su ya je ya ce musu to da ni da mutane duk famu 'ya'yanku ne so ku kula da mu don haka a jigawa kaga har yanzu ba sa da problem na tsaro an san kowa ya san kowa domin an bar sarakunan nan sun yi aikinsu sun san 'yan kasarsu kowa ya san ɗan ƙasarsa